Yaya, ƙawata, hmm? yaya ya baki takardar ne? Mm. Wannan ɗan ana can, ya ƙi bani takarda, ya ƙi sake na. Dan girma Allah. Hmm. Yanzu komai da kika sani irin na cin mutunci baki gwada mishi ba? Ba abin da ban mai ba, amma ya bani takarda ya ƙi. ban san me yake nufi ba an yana ta ce wannan dan bakin ciki ne bakin ciki ke damunsa aiko bakin ciki yake miki domin kuwa ni fa yanzu har mun haɗu da wani alhajin ga miki aboki na ne har mun yi magana da shi saboda ya ga hotonki wannan wanda muka yi a wajen bikin ya gani ya ce ya wannan fa wai sai na miki bukin saboda in kika same shi wallahi tallahi komai na rayuwa ke dai sai dai ki gano ki yi wa wani ma ba dai a ce wai kin zo kina neman kaka na kayi ba wannan mutumin dan bakin ciki ne dan bakin ciki ban ah. taba ganin mutum dan bakin ciki irin wannan ba in ba bakin ciki ba ka sake ni ka sallame ni in je in ci arziki an makaki wallahi gida mutumin nan zai iya baki da moto in ga miki yana nan dazun nan muka waya da shi na ce nan zan zo Shi ne ma kika ga na zo ba ma shiri na ce bari in taso in zo in ji saboda na san yadda muka rabu da ke shekaran jiya Allah ya isa tsakanina da mutumin nan na ce Allah ya isa to ke ki gaya wasu umman kuma na akan cewa ga abubuwan da yake miki ba kya jin daɗi in ya so sai su yi shi magana sai dai su ce a gyara ni kuma da nake son ya sallame ni kuma fa haka ne to yanzu kina ganin ne mafita bar shi banne da shi banne da shi na san me zan mai bar zancen nan banne da shi na san me zan kai ni da ina munna na ce yanzu shikenan kawata free take har na fara jin daɗi bari ki bar ni da shi daidai da shi nake zan yi maganin sa. har gora fa ya bani mutumin naki alhaji musa har gora ya bani dubu ɗari ya bani to ni kuma ya baki dubu ɗari ni kuma sai gida da mota a sai baki abin da ya fi gida da mota ke dai kawai yanzu ƙoƙari zaki duk abin da ya kamata ki yayi ya sallame ki ki fito kar ki damu an jima zan miki transfer wannan account din naki yana amfani yana amfani zan tura miki da koda 20k ne sai ki ƙara siyan cosmetics saboda ce in fara gyagijewa kafin in fita in fita in fita shar wallahi ki fita shar in ci zabarci na gaskiya kina da matsala ke ma kanki tijara kala kala na ce ki mishi ki girki ki wannan ki ki wanka ki ki wanki duk wannan kakki damu duk sai ki ga ya gaji ya ce ta fara ki ta ni da shi to gaskiya ki san na san ta inda zan fito mai nan da ɗan lokaci ba ni lokaci kaɗan ban ni da shi mu dan bari zuwa nan da gobe mu ƙara gani ba dai ba zan gaji da zuriya ba kakki damu yawa saboda na san ba na so sai ba ya sake ni ba da wata ce ma fa nan dai kawai mu masu tsoron Allah ne da wata ce wallahi da auren nata za ta tafi ta je ta samu dan abin da ta samu shi banni da shi idan ya ki saki na ko sai na danne shi da fulo cikin dare a'a kaki wannan ba wannan sai na danne shi da fulo cikin dare a'a kaki wannan karki wannan to gara ya sake ni zai sake ki idan bai sake ni ta hanyar da muka tsara sai na danne shi da bulo cikin dare da safe in ce ya mutu ba zan iya yawon zuwa shaida ba fa ha ba da Allah da annabi ni wallahi tallahi inna ni wannan bangaren in dai za a dinga bari na da yunwa ni wallahi ban ga amfani na zuwa na kanan nan ba na wannan binnin ba wallahi aba tsakani da Allah abinci sai ka yi kamar kannan sai hanjin cikin ka sun fara yi maka sallama da cikin ka tukunna kafin a baka abinci tsakani da Allah wallahi na gaji da wannan binne ni don Allah ki taimake ni in tafi gida. Ke a cici. Na'am. Ke mu shi ka ta jin mana. To ya zan yi in na kwashi kwa ciki idan ya ce yana so ko ai dole in ba a bashi ba dole me shi zai yi magana ko? A to da yake so ba sai ya samu ba zai ci dole. Ai sai ya samu dole ko? Ki ja baki ki mun shiru. Ki jira. To cinye ni. Cinye ni gani a zaune ai tunda ba za ki jira ba cinye. To inna da kin san dai yunwa dai ba ta da hakuri ko ni na saba kin san dai a ƙauye dai kafin in gama in kika bani koko kan kokon nan ya tsirga kin bani dumame kan dumamin nan ya tsirga kin bani mm, tsaba da gero ko da wake ko. To inda kake da yanci. Dare yayi na dora da tuwo. Inda ka isa kenan. To kwanan ta yaya ko tsakani da Allah in abincin za a baka ma dan hinkon nan a wani dan abu hakan nan. in da kika sanya makalan a hakuri ni me zan yi da wannan abinci to ai na ce miki ki tattara mu shi ma din fa sai fa yaya fa ya kawo wallahi na gaji tunda ba za ki iya jira ba ki tashi ki je ki dafa da kanki Ina na iya murda wannan abattata ma ga kurin ma lalata mata ta zo kina gani ba ni nake ma iya magana ke ba ta iya magana kina ta daga murya kina ta daga murya ki rufa min asiriya da muka zo lafiya mu koma lafiya kai yarinyar nan ta canja mana halittu he <laughs> ya karbi yana nan ai jasa ta zai yi umma. To me za a yi da fitinan ne ke? Me ake yi da fitina? Ita fitina menene riba ta me amfanin ta? Hmm? A zauna lafiyan ai yafi komai. Ki yi haƙuri ya dawo ya kawo miki abincin kin ji? Idan ya zo ya kawo sai ki tattara da nawa da naki duk sai ki cinye tun da ke ciki kika kawo bane. Ai kuma tausayin ki ba zai bar ni in hakan ba. A to da ki rinka mun mita ni kamar gara ki tattara ki cinye duka ko? A ce ki kajin binni. Ko oh, sallallahu alaihi wasallam. Zan ah! rubuta bakin naki, zan rubuta bakin naki biki bari ba. Na na kuma wai ki ce ba zan yi magana ba tsakani da Allah. Zan tashi miki duka a gidan nan da matan nan ta zo ta ci mutuncin mu gara ni inda ke ki. Ke ba fa yin wannan kike ji fa inna. Tani ina da dangana. Ina jira sai an bani. ni ma ina da ita wallahi ina amma dai kina gani ko azumi fa yanda kake kai shi fa a jiga ce kake kai shi fa to yaron nan dai ai yana ta iya kokarin sa ko yana iya bakin kokarin sa da mu ina jin yanzu ya manta da ni to Allah ya sa ya manta da ke din kin ga kafin gida kin cin ya rabi bangare na sai a san yanda za wallahi tana ji tana ji na ta zo ta dora girkin ne ba za ta zo ta dora ba Allah ki bari mana ki ba kya gudun fitina tashi ki je ki duba idan da itace ki babbaka wuta kawai yanzu nan sai ki dafa abin da ki ci na tunda muka zo birnin nan kin ga itace balanta na kara taya ina jin ni wata magana ce nake so mu kai mai muhimmanci hmm. ni a yanda na gama na gama fuskantar kwakwatin ina dan karami ita irin mutanen ne da Allah halitta a yi ta zalunta sa ana cutar su suna shiru su ba sa son wai su ga wai ka cuce su wai ba sa so su ga ya baci. kuma ba zai yiwu ba ita rayuwar rayuwar ƙauye da ta birni nan ba ɗaya bace kuma aka ce komai za a yi maka kai shiru to ana nan wata rana za a kai ka bango a cutar da mutum ni a gani na mafita guda ɗaya ce ta abin kuma za ta faɗa maka ƙyale wannan tunda ai ba saba mata kai ba kuma ba za ta iya ma baki ba za ta iya cewa lallai kar kai ba Karo aure shine zaka zauna lafiya ka zauna lafiya a gidan ka, kai duk abin da ka ga dama in ka fuskanci nan zaɓa ta ma rai ka tafi can amma a ce kullum kullum ranka a ɓace raina a ɓace ga gwaggwata zu ranta a ɓace wanne za a ji wannan ma ni din Allah ya sa ni ma banda dai Allah haɗa da yayan nagari da yanzu ba ina gangare ba wajen su dali ina sai da maru ko ina ko ina in tara mutum su kama wuƙatu. Allah ya taimaka. kai ne yana to kuma kaga duk shawara ta ka ta'i, yi da abun duba mun Allah yadda za a yi wannan ka kure mun komai ka ga mai ka kure mun dadi na insha Allah ya sarki wanda za a yi ke Allah ya tabbatar da alheri sun gama kenan an gama insha Allah Allah ya ƙara buɗe Allah ya ƙara dubin dubata arziki dillinka Allah kuma ya raba ka da matsaloli har na cikin gidanka mamaki za ku ci abinci ku babbaje mun haka jira kuke ni baiwa ku ce in zo in kwashe muku? Kun ci abinci kun cika ciki yayi maku karo kun kwanta kuna ta tusa? Duk kun me mun falo da warin tusa? Saboda ba a saba ba? Ba za a tattara a kai dosbin ba kawai sai a ci abinci a kwanta? dan Allah dan annabi ki ko da yaushe a cikin hayaniyar nan kike ne uwar ki ce fa wannan ni kuma kanwar ki ce fa anti amma kullun a cikin hayaniya kike da mu anti uwar miji ai ba uwa bace ba ko kin taba ganin inda uwar miji ta zama uwa ko kin taba ganin inda kanwar miji ta zama yar uwa ni a sani na haka ne to ki kiyaye ni ki tashi ki tattara min wannan abun ki kai min waje dan yau wannan kwalon nawa sai ne mai wankan tsarki duk kun bi kun cika mun shi da warin tusa da girman ki dinga ki kwanta ki dinga burga tusa ke da Allah gafara wanda ai sai kwalara ta kama mutum ta ce babu ki ba ta ranki kuma kula kin ji ki ta amma in fa mahaifiyar mijinta ce ke fa babu komai komai zafi maganin sa ki haƙuri dan kawai mun ci abinci a falon ta dinga cewa wai kwalara wai za ta same ta to mun tana nema ai za ta samu ki ba san ma na gice nan din tashi ki je tashi ki je ki kai ki zo ki sare mata ƙawata. Ai baki sani ba, ai na ɗau ki kuma na yadda da su. Ai jira nake kawai ya dawo in ɗau matakin. Shi ɗinwa, Allah rabu da shi. Wannan shaka tafin traveling agency, solo biyan nan, sanda zan gama da shi minti nawa ne. ना abinci da na ajiye Magana nake na abinci da na ajiye. Eh? Ka tambayi kaza hanyar rafi? Ai sai ka tambayi agwagwa ka sha labari. Abinci ka ban ajiya? Ka ban ajiyan abinci da ka ajiye ka ce ga abinci? In maka gadinsa ko an ce maka gadin abinci nake yi? Eh? kai me yasa wani lokaci baka da fahimta baka da kan gado ka fito kai wani gandan gardan ka ce mun wai ina abinci yake ajiyan abinci ka bani ko gadin abinci na fito yi ba ki soyayya a gurin da baki yin wannan maganganu wannan matsala ka ce ba tawa ba gaskiya magana domin Allah bai kamata ba abin da kike mijinki ne fa na aure sunan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kike dagawa harshe bai dace ba. Ke tsohuwa. Wannan ba ba. Ke tsohuwa. Bari tashi ki tsayi na. Me zaki to? Ki kiyaye ni in kina cin ƙasa. Ki kiyaye Da kin wata zaki da ta bayar su ka gani a waje a ko'ina kala tarbiyyar gida zai ke na duk sanda za a ɗauki mataki akan matan nan sai ki ce oh, umar ki rabu da wannan yarinyar ki rabu da wannan yarinyar ka zauna zauna ku zauna bayo bayana Wala ba cika komai ba matukuna. Allah. kuma idan wannan rashin mutuncin naki da idan mutuncin mutuncin yarinyar nan ga yau ya kare a cikin gidan nan wallahi ya kare a cikin gidan nan ki tashi ki kwashe kayan ki ki bar gidan nan na sake ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da ka bashi dan wannan kofar da abin da nake nanawa shikenan ki hakuri ki zaman ki ta zauna ina ta me wallahi ban zama kiki <laughs> da yarinyar nan duk abin da take yi kane mata addu'a za ta daina laki haƙuri abin yayi yawa <laughs> yayi yawa ba mu san me zai zo faru kuma bayan wannan ban ji daɗi ba kar ki tafi dan Allah ina ki ba barka mana aje a gaida su amma yafin ya kaɗan ai wanda ta fata da Allah ba tarbiyya ce da ita ba wannan wallahi kaddara ce tsotsayi yasa na aure yarinyar nan wallahi tsotsayi yasa na aure ta ban ji daɗin abin da ya faru ba Da <laughs> na san haka ce za ta kasance da ban zo garin nan ba. Don Allah in nake shiru, don Allah in nake shiru. Menene ne ne fa. Ya za ce an zama sanadi na tsiya. A ina. Ya saki yarinyar nan. Alhamdulillah. Kamar ni ne. Alhamdulillah ka burge ni haya. Ni fa Allah ne fa kani dai ba sakarwa matarsa tun da aka za aka waye aka zo lokacin ilimi amma da lokacin jahiliya ne da tun na da sakin yarinya saboda agwagwara aka haife ka garin mahaukata ni kukan da kike ne ban san me dalilin sa ba Halima ta tafi in kanwa wakati aka sako ta zaka ji daɗi. A to in kai hali da kyau ita ta jiyo to dan baka nan abin da ta yi anan cikin. Ka san me ma ya faru ma ma? Wai kawai an ya ya ajiye mana abincin da yake siyowa din da yake siyo mana muke ci. Mm. Wai kawai ya ajiye kafin ya kira mu mu zo mu ci. Daman yunwa ni ta ishe ni. Wai muna zuwa falon babu abincin ta dauke. Wai daga yana tambayar ta abincin kin san na su waye kwa. Wai shikenan wai sai ta ce wai koma na waye irin tana wannan zancen nan nata nan na yan tasha din. Na rashin hankali. Eh shine wai kawai ta tashi ma wai duk wani bai shi ta ba kawai ta tashi wai ta wai ta hauru ta maru inna har rashin mutuncin nata ya kai ga haka wai in in in ita ce ta mari inna kuma yaya ta ka kashe ta ko ko tana ina ya wuce dan Allah ku ban maganar nan ita fa tana shedan ne fa tana ina dan Allah tana ina ka bar dai wannan magana ai jikinta ya gaya mata dukan da ta sha a nan gurin ai ba za ta sake ta karewa wani shi ba irin wannan abin da ta yi ko wani wajen ta je ba ta kare ba kuma zamani da ita ya kare abin Allah dai ya tsare ba zan yi azumi 61 ba amma wallahi da ina gidan nan kashe ta ba saboda mahaukaci ne kai to ya za ta mara mu ka daina irin wannan mummunan zancen wallahi maman shi fa aka aka mara ko kakarsa aka mara zan miki duka fa eh, wallahi eh, wallahi don Allah ya yi shege da da waran waki da na sani kai ka dawo da ni wayo da na koma gida da ban ga wannan masifar a ido da ba wayo to ne zan koma ina gargaɗanta ku da ku nemi matan aure na gari don kar a kuma faɗa wata matsala Allah ya muku albarka tashi mu je ko na yi wannan tafiyar wallahi ta tsaki yaushe kika zo har da gaji ta. Hmm. eh ya so ne ma ki dan zauna tukunan nan gaba da wata ɗaya biyu ki zauna a nan wata biyu haka sannan ma za ki koma ki koma ki nan ma dindindin a a ai kun san dai can ma da akwai yara a gaba na marayu ai ba zai yi in dawo in zauna tare da ku ba dama dai kawai ta ne bari in zo in ga lafiyar ku kuma aka zo aka samu wannan al'amari mara daɗi amma mai ta addu'a ubangiji ya sa hakan ne mafificin alheri a gare mu mm, menene <laughs> shakiya da mun bari sai gobe saboda me <laughs> in ƙara cin abincin da ya yake ka dan Allah dan annabi yanzu yanzu dai in aka fita hanya ku biya ta ce ka karban musu su tafi da shi yaushe za mu kayan abinci Ah. wannan shi sa bakin nata da ka ganshi dan matsoi da ka gaba ina jin ciki da falo ne a ciki kuma da kuma wannan ita take bi na ma ba a ce ko wata guda ya a ce kusan tagwaye ne mu gaskiya ka yawa ai na tuno eh. ko da abu da nake so da ma zan miki magana Allah saba ta za ka bi ta ba kin ga wannan kin gani wannan gashi da yake bari to ani sai yanzu ma na ga wannan abu kaman burushi na yi na yi babu yadda ban yi da shi ba akan wannan ɗin kamar zabuwa kai wannan dan tolan da kanta me ya haɗa ka da wannan abun na arna wani dan bal ne wai suke kokaya da na danan ne shine na koma harkar kwallon kafa to maza Allah sallallahu alaihi wa yayi bayani cewa duk abin da kake so kana tare da shi a ni sana'a kin ga yanzu Neymar Neymar a sati dai iya daukar kusan miliyan talatin ina ruwanka da shi Eh, ka je ka tura wulbaro yaro ka je kai aikin burkila kai leburanci ka samu halalin ka to abin ba da kare shi tun kana kuruciya sai daga girma za ka ci da kai raka turun baro ba ka fi karfin turun baro ya kawo yan mata su rinka gani yan mata su rinka gani na ni dai ba za ka bi ne ba za ka bi ne da wannan cirokin a ya yaushe nan dawo to to na rufe ga wannan bata samu wani abin da miji bane ne har yanzu ai wannan he sarkin noma ne zai iya aurenta mu muje kai kuma kai ka auri yan sarkin noma ba kai kai shige mu tafi magana niya ina za ka je da kawanta ne ba kicin aka ce ki shiga fa ba ta ki shinkafa hanya kicin wallahi kin je gida yau yarinya tuwon da ne kuka yana sai wallahi ah. ya ka tun da a he na zama dan bar zan tafi da kirin gida ma ma yafin ki tukuna kika to min haka wanda ku da ke zuwa sufin zan tafi da ki in na zama in na zama da kyan kudiya yawwa hello kawata ya aka ya gida ya abubuwan ne to wallahi ki saki ki bar wannan lokacin kar ki bari yau ta wuce fa saboda idan kika bari yau ta wuce wallahi mun yi asara ba karama ba a haba dai ki ce in tashi in rawa in juye to maza maza ki zo domin akwai connection mai ƙarfi wallahi hmm. ba za ki gane ba ne sai dai kin zo din ko kuma kawai zo in ɗauke ki a da moto a hannuna kawai dai in zo in ɗauke ki zai fi ma sauƙi ko da 'yan kayayyakin ki wanda kike bukata kai na miki manna sosai da sosai kai ƙawata kina wuta fa kin yi bala'i <laughs> wallahi na ji daɗi jina nake kamar sallah ai yanzu zan buga mishi dai na ma dai na ma tuna min yanzu nan zan mai albishir ki taho dai da shirin ki. yau dai kin ya ce kin huta da masifa da bala'i shikenan aje a karata mm abin musu gayyar tsiya to shikenan okay <laughs> ina yin ki wallahi ko ba kowa shikenan sai kin iso ai kin fiye zumuɗi kin ce ga kina na ce ki jira to wanne za a yi a ciki in zo din ne ko kuma za ki zo to shi kenan jira ni ba ni minti goma ga ni nan zuwa zan zo in ɗauke ki ok to shi kenan sai na iso baba ahon take hmm. lalle su sa'adatu an samu freedom a'a in tashi <laughs> bala'i wallahi Na ji daɗi sosai wallahi. Ba dole ma ya sake ni ba, rashin mutuncin da na yi wa uwarsa ma ba dole ya sake. Amma da uwar kika haɗa? Kai? Auce ta na yi da mari. Kai. Yana nan? To me zai? Karkari ya ce zai dake ni yadda daddake ni na ƙara gaba. Kin dai rama. Biya. Dan da kin daki uwarsa. <laughs> Wannan abin zai daɗe a ran shi. yana mishi ciwo ai bakin ciki ne ta da ke suruka sai in ci kare na ba waka. yanzu bari yanzu dai kina gama idda za mu tafi wake ta idda ke ba za ki ke ban da abinki kuma ana dan taba kiɗi ana taba ke ba zan fa idda ba Idda ku dole ne kawai. To ni ba zan ba in na tashi auren na yi yanzu dai ba zan ba ba da wani lokaci. Alhaji Musa mai dokar bacci. Business kawai zan buɗe zan fara hada balance. kawata kina son kuɗi ki tsaya miki bayani ma ina jin. Alhaji dokar eh insha Allah gobe za ku shikenan mm, yanzu in kin ce in yi idda wata nawa zan yi idda shi yasa iddan ma wai wata nawa ce ma a to kawata wata uku ne ko to ya zaki ukun nan ce ba zan iya ba Wala wata uku ba zan iya ba dan ce fa nan abinda zaki dan ci ai ba zai gagara a'a bari idan na tashi A'a idan na samu mijin na tashi wani auren sai in yi istibra'i sai in hada da iddan gaba daya. Shike na sai ki kare obaki. <laughs> amma kawai kawai like kina wuta shi yasa kike gani cewa na na ci in yi iddan kila na ga abubuwa da kyau na da gara dai daure in dan yi wata uku ta gano abin da ta gani a da da na ga yake ai baki yadda kila na yi dan abubu na ga da abin da haske yanzu dai zamu zauna mu fara shirin din din da abin da zamu samu ya wannan Alhaji na Abuja nan wanda kika bani labari oh, Alhaji shi ah! ai shi wannan tafiyayya za mu kafan mu za mu ɗauka mu tafi can shi kenan ba zai iya zuwa ba saboda kano ina wannan alhaji di mhm. ya kasai din nan awwal di ya kasai ina yake shi yana nan na ce miki duk wa'annan kiɗa <laughs> yaushe ake ba sa kan ki so ake a zahirin gaskiya ni abin da nake so da ke riƙon amana kin zan shi mutum da Allah halicce shi ko girmansa i kai girma ko in dai bai da amana so za ki tarar mutum ne mutum mutum ai dama zuciya mutum yawwa kin ga baiwa Allah nan ba ta sallah ba ta iya girki ba kullun da daddare kullun da daddare da safa da rana tusa ta mai da ita aikin yi ga kazanta ba ta wanke-wanke ba ga ba ta girki ba ta kuma iya shi ba ma ga kai abun da ya gashi nan da yawa yake da huka shi yasa na ga ya dace ke din in kawo ki kuma in gabatar da ke a wajen shi na amma abin da nake so da ke ki bari ta to ya zan yi in bari ta sani ah. ni da nake so in zo in gurbinta so nake fadar da zaran na shiro ta fice shikenan ka bar min gida ni bukata yawa abin da nake bukata kenan ni ma bukata haka wannan maganan ni da kai sirri ce Yawwa ba na son kowa ya sani shikenan yawa shine kawai saboda ban alfa yan yan ba to kisa dai abubuwa ne da suke ta gabata ba wai sai mun tsaya muna ta wasu maganganu na bata lokaci ana ta magana ɗaya kuma kuma baya je a zawo da sauransu ko duk dai abubuwan da suka kamata a eh, mu sani mun riga mun sani tsakanin da ko ba haka ba amma ni dai ban sani ba ko akwai wani abu ke da yake so zaki ba da yanda ka shirya kawai ya kamata ki magana sai ki dan daga murya ki ba komi duk yanda ka ce haka za a yi to shikenan babu matsala ni abin da nake ganin ya kamata a yi shine Ah, duk irin abubuwa da ake na al'ada da ake yi na yadda ake ganin za a yi aure da sauransu din nan ya kamata a gabatar da su to abinda nake so suke faɗa a gida cewa da ah, mm, na so za a turo can manya na za su zo a gabatar da abin da ya kamata a gabatar <clears throat> tunda dai na riga na amince na yaba da hankalinki kuma na ganin babu wata matsala da za a iya samu kuma haka ba gaskiya ne insha Allah zan gaya musu yanzu ina koma gida zan fara gaya umma in ya so ita kuma sai ta gaya abba yawa to abin da nake ganin ya kamata a yi amma kana ganin kamar yaushe za su zo mutanen nan a to ai ya danganta daga bangaren ka ai sai kin faɗa musu tukunna su kuma sun zama sun shirya sun zama ready idan ya so sai ki sanar da ni sai kuma in gaya musu kuma su ko ba damuwa ya ita ba mana ku tattauna su ba to ba komai eh, sun gaya mu sun gaya ma to ba komai Wallahi. To <laughs> eh, yanzu me za a girka maka kafin ka manta da A'a to ake mun abinki. Ni fa duk abin da kika girka. Mm. Na sa. ɗauko maka pepes ɗin nan na jiya mai daɗin nan. Eh, amma ke Sai ma tuwo miyan kuka. Kin cika yaji da yawa ce yau ka kisa yaji kin san na da ina da ciwon abin da. Gaskiya ne to zan samu dai yanda za a yi. To. Me ya kaki? Ake! Me haka? Lafiya. Ka bani hanya. Yau sai dai a yi ta ta kare ni da ita a gidan nan. Dama ke munafuka ce? Me ya? Munafuka? na gane na gane matsayinki to yau dama na tabbatar da ba ki da hankali duk muna bukai to asirin ku ya tono ashe dama kana zagawa wajenta ni kana nan shi yasa kake cin mutunci na kake mun wulakanci an yi miki ko me kika an yi miki yayi to ki fa bari fa na ce Mata mun an ki a matsa ka mata mun an ki a matsa masu miji sannu ka tabara sannu ka tabara Da kina mun wasu rere da shi. mun. Na ce ka matsa mun. Ka matsa mun. Ka matsa mun. Ka mun Ba kai na zo kashewa ba ita na zo kashewa. Da ni Ita na kashewa. Ita na kashewa a gidan Ga kanan mara hankali mara mutunci. A'a. Ayi ta ta kare. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Kaga da Allah mutuwan kasko a wajen nan daga ni hakku.

Wai dama kin san wannan makwacin yarinya? Na san ta mana kawata ce fa. Kawarki? Wallahi kawata ce. an yi ce dama na shirya mata komai da komai. Kai baka gamu da makwacin yarinya nan ba? Na ganta ai al'amari ne wannan tabbatacce kuma shiryayye yaya sai dai ka yi hakuri da abin da ka ji kuma ka gani to ai abin da ya bani mamaki ya aka ita ta santa eh mu muka shirya ni da gwaggo dama gwaggo ta da tsarin tana so ka ƙara aure na farko juya ce ba ta haihuwa ko muzuru ba ta ko bari ba ta taɓa yi a gidan nan ba kuma duk wani wulakanci da take ma da wani kumbiya kumbiya da shirye-shirye wannan kawata ce ta sani to don haka in ta shigo gidan nan ba za ta so ta kwatanta abin da ta wannan ba saboda ta san akwai yayi ne muka shiryo wata ke ta murmura kuma ka ke aure kuma gashi kai da kanka ba gashi yanzu ka canza ba ni ma kwanshar baka ga wanka ba ya dadu amma akwai matsala wallahi akwai damuwa sai fa kai da gaske matan nan wallahi in ba ba za ta iya dawowa ke ina ƙauye kai baka nan ta zo da wuka duk za ta kashe mu zan ba ku tauri tana ikirarin sai a yi mutuwar kasko zan ba ku maganin wuka kana ina Gwanda da ni a'a duk dai ku bari yanzu na san maganin abin da zai. Na san me zan yi ba za ta ƙara da To ni wallahi na kasa zaune na kasa tsaye. Amma dai ka tabbata ta yi nisa. Ta tafi ta tafi. Ka je wajen sakon nan da na tura ka. To. Eh, eh, eh. Ina ƙauye mahautar unguwanmu. Ni kadai ake sai kowa ya tashi sai in kai karfe ɗayan dare a mahauta. Na na na kuda. Ya nuna muka. Ta banza. Ta bita. ɗinka za ka yi kayanka mu shuka alhairi mu barbatin shari can baya